assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa to alhamdulillah yau Allah ya kawo mu sha hudu ga watan almuharram shekara 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da sha biyu ga watan agustus shekara 2022 shekara ta miladiyya to kamar yadda muka saba cikin wannan yini mai albarka muna karanta wannan littafi muhtasar na khalil bin ishaq bin musa aljundi almasri wanda wallafa akan mazhab al-imam malik bin anas allah ya musu rahama ya gafarta musu ya karbi ayyukansu to wannan mazhab ta imam eh, malik bin anas an gina ta ne akan koyi da magabata salihai kamar yadda ibn abi zai da kairawa ne ke faɗa cikin risala wa fi tibai salafus salih najah kuma a koyi da magabata salihai shine tsira na wannan al'umma wa hum qudwa fi ta'wili ma ta'awwaluhu wa istikhraj mustanbatuhu su ne wato abun koyi da su da shi a ta'awili shi kuma ta'awili littafin Allah da sunna shi ake wa ta'awili kuma da abinda da suka yi na istinbadi wato na ijtihadin su ne kudwa su ne abin koyi da su kamar yadda ibn salah ya faɗa shi ma ya ce wa kana mazhabuhu mazhab ahlul haqq min ghairi bid'a mazhabin malik mazhabin mutanen gaskiya ne ma'abotan gaskiya ba tare da wata bid'a a ciki ba kuma mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura su ne wanda aka kirkiro wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a kuma abun bata ne saboda haka wanda ke so ya bauta wa Allah akan mazhab ta magabata salaf wadda yake kuma babu bid'a a ciki to ga maliki Allah ya ba mu iko riko muna babi da ke maganan ayyukan haji a wancan sati mun ce in mutum wafil ifada din shi ya kasance ya lalace ko bai yi shi ba ya dawo sai ya koma ya yi shi sai ya koma ya yi wannan tawafil ifada kuma zai saka ihramin shi tun daga gida to amma <clears throat> tun da ya riga ya jifa ba ya yi ta tahallulul asgar ya riga ya fara fita daga ihrami zai iya yin komai banda wato saduwa da iyali da kuma farauta aka ce wa kuriha a amma an karhanta kuma ya saka wani abu na kanshi na turare karhanci ba haramun ba wa tamara wal akthara in wati'a kuma ya sake yin umra bayan ya koma ya sake umra aka ce wal aksar mafi yawan malamai sun ce in wata amma sai ya yi sadu da iyali ne zai sake umra kuma ya hadiya to wannan satin za mu ci gaba daga rukunai na haji domin haji yana da rukunai guda hudu umra tana da guda uku umra ihram at-tawaf da sa'ayi shi kuma na hudun wanda alhaji ya kara shine mutum ya tsaya wani juzi'i wani lokaci a arafa tsayuwan arafa rukuni ne duk wanda bai samu arafa ba ta kubce mishi to bai da haji sai ya sake rama shi walil hajji huduru juz'i arafa to yana daga cikin rukunin haji mutum ya zama ya halarci wani juz'i na arafa domin arafa wani sararin fili ne mai faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ce al'arafa kulluha mawqif dukan filin arafan na gaba ɗaya dukan shi in mutum ya tsaya a cikin shi wani juz'i na shi ya wadatar da shi ba sai ya ji arafan duka ba kuma ba sai ya je inda shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ba ko da yake mustahabi ne in babu ya mutum ya je wurin to yaushe ne ake son zama arafa in ce sa'ata sa'atan lailatan nahr mafi karanci mutum ya samu dan lokaci kaɗan wa lokaci kaɗan a dare yini ko ko daren eh, layya kusa an taso daga arafa bayan an kiran sallan magariba akan je musdalifa a kwana in an wayi gari shine ranar sallah shine yawmin nahar to daren nan daren yomin nahar din nan ya zama mutum ya samu wani juzi'i na lokaci a daren shine rukunin haji wanda bai samu wannan daren ba to bai da haji walau marra inna wahu shi wannan ba wasu ya tsaya ba arafa ɗin, ko da ya wuce cikin dare a arafa cikin wannan sa'a ya wuce kawai amma yana da niyyar haji ya wuce bai samu tsayawa ba to ya samu arafa au igma'in qabla zawal kai ko da mutum kafin zawali ranar arafa domin zawali arafa tana farawa daga zawali ne take farawa har zuwa faduwar rana shi yasa ake cewa mutane su tsaya sai rana ta fadi amma yanzu sun shigo da mazhabobi da yawa sukan bude da sukan bi a dan hanabila kullum ta yi kusa da malikiya kafa da kafa sai wurare kaɗan ne bambanci saboda haka da akan tsare alhazai sai magariba ta yi don tsoron kada su hajjin su a tsare sai magariba ta yi sannan a sake to amma yanzu wani ya ba su fatawa cewa a bari tunda akwai wasu mazhabobin da ke cewa da mutum ya samu juzi'i na rana ya ishe shi a sake saboda haka wani da ya zo sun yi sallan azhar da asar sai kaga sun fara zuwa musdalifa eh wanda su ma qabla zawal shi ne nake ƙoƙarin bayani nan in mutum yana cikin ihramin shi na hajji ya yi talbiya ya yi komai sai kuma ya suma wannan suman ko da kafin zawali ne aka ɗauke shi aka je da shi arafa yana some aka yi tsayuwa da shi ɗan juzi'i na dare ya yi aka ɗauko shi aka zo musdaliba sai ya falka wannan ya wadatar da shi domin me don suma bai cire ihrami su ma bai cire ihrami ma ku ganin mutuwa ma bai cire ihrami wanda ya mutu yana da ihrami ba a sa mishi turare kuma zai tashi na talbiya saboda haka su ma bai cire ihrami ko da a some mutum ya yi wanda kawai ya sha giya da gangan ya zama ya hankalin shi ya gushe shi ne wannan zaman shi na arafa bai yi ba au akhta aljam bi shirin faqat to in jam alhazai dukkansu alhazai shi ne jam ba al'aksar ba mafi yawa in alhazai suka yi kuskure ranar arafa bi ashirin fakat maimakon su tsaya rana na tara da daren goma sai suka tsaya rana goma da daren goma sha ɗaya to ya wadatar da su sun samu haji me yasa suka samu hajji domin kuskuren zai iya zama shari'a ce ta yi rangwamen wannan kuskure aka ce in wata ya cika 29 sai ba ku ga sabon jinjirin wata ba ku cika kwanaki nawa 30 kun cika sai daga baya ya bayyana cewa ashe 29 nan an ga wata ku ne kaɗai ba ku gani ba kenan in kun fara ƙidaya watan zulhijja za ku zo ran taran gaske kuna tarwiya ran goma kuna arafa alhali jiya ne arafa to wannan arafa ta yi domin shari'a ce ta ba da wannan rangwame amma in mutane suka yi tsayuwan arafa a ranar takwas don sun yi kuskure arafarsu ba ta yi ba domin kuskurensu ne na ijtihadi hakanan in mutane suka yi tsayuwan arafa ranar goma sha daya ga zulhijja ba ta yi ba domin kuskurensu ne na lissafi ba rangwame ne na shari'a ba shi yasa ce faqat eh, aljam dukan mutane in an samu cewa wa'insu mutane sun ce takwas ne eh, tara ne wani suka ce goma ko to wa'inda suka yi goma ba su da rangwame ba su da arafa tunda an samu mutane wanda suka samu dacewa da tara ɗin shi yasa wani lokaci saudi arabia kan ce an yi kuskure ko a azumi a rama to zai yi cikin hajima zai yi wata rana an yi kuskure ranar tara ya zama ba shi ne aka yi arafa ba ranar goma ne ba komai tunda shari'a ne ta ce in ba a ga wata ba a cika wata talatin in ba a ga wata ba a cika talatin to ba a gan shi ba an nema an nema ba a gan shi ba ashe kuma ya fito ta yake gane wata ya fito wani lokaci wanda suka san wata yadda ya bayyana suna sani su ce wannan jaririn kwana biyu ne ko uku ko da ya bayyana sai ga wannan jaririn kwana biyu ne ba na kwana ɗaya ba to kun ga kenan an yi kuskura a kidaya to lajjahil amma wanda ya shiga arafa yana jahilce bai san ma arafa yake ba ko ko bai ma san abin da yake yi ba na jahilci to wannan bai da arafa jahilcin shi ba zai amfane shi ba ka batani urana urana wannan sai urana a urana kamar wanda yake ya tsaya batin umara wato a kududdufi na urana da tsakanin in mutum ya fito daga muzdalifa yana tafiya wajen kilomita goma sha ɗaya kafin ya shiga arafa akwai wani rafi akwai wani rami rafi akwai rafi san tsallaka rafin nan sai a shiga arafa filin arafa wannan rafin shine wadi urana shi baya cikin arafa kuma baya cikin mina wannan ba a tsayuwa wanda ya tsaya a wannan a ranar arafa to bai da arafa domin bai tsayuwa arafa ba wa ajza bi masjidiha bi kurhin to daga wannan wadi daga wannan rafin yana karewa rafin yana karewa sai aka gina masallacin namira masallacin arafa wato bangon shi na alƙibila bangon shi na alƙibila da an ce bangon zai fada zai fada cikin wadi urana shi yasa aka yi layi ana koran alhazai kowa ya shige ciki ka kasance bayan wannan bango to a cikin masallacin fa in kai tsayuwa a cikin masallacin eh, ya wadatar da kai amma da karhanci me karhancin shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi sallah wurin yayi khutuba sai ya tashi ya gangara kusa da jabalar rahma bai hau dutsen ba amma wuraren kasan dutse haka babban dutse yana da duwatsu kanana haka wurin da ya tsaya fitan nan da yayi daga masallacin ya je wurin to ana su mutane su bar masallacin amma yanzu in ka samu ma masallacin ka zauna ni'ima ce domin za ka samu air condition da sanyi cikin wannan zafi kuma cike yake guri ya cika arafin gaba ɗaya ta cika abinda ake tsoro ma wani suna tsayuwa fa a wajen arafa har dai ƙasashenmu na bakake wanda ake kai mu can bayan gari Hmm. da muna da tun da ba biya kowa yake yi ba sai a zuwa a yi timetable wannan shekara iran kuna nan wannan kuna nan wannan kuna nan ba musulunci an ce kowa ɗaya ba ne sai a yi timetable na ga sukan rubuta intaha arfa eh amma sun da haka sai ka ga wani ya haima baya ne abinda nake cewa inda muna da basira da wayewa da officials da suka san abin da suke yi domin ka je haji amina mu ne can ƙarshe arafa mu ne me mu ne dai mutanen me mutanen ba nisa ba wanda zai maka magana duniyan nan fa in baka iya magana ba fa ba wanda zai ma kai kai shuru haka sai ce a yi timetable yau sannan kuma abin da ke ƙara sa a kai mu can baya don mutanenmu suna da ƙazanta da rashin kimtsi da kuma abubuwa da za ka ga kamar ba hajji ibada aka je ba matanmu sun yi kwalliya sun sa a tamfa sun sa jan baki sun haɗu maza da mata ana hira ko ba haka ba eh to dole mutane su wulakata kansu ana muna kallon dai ma dai kamar dai sababbin musulunta ana lallaba mu Allah shirya mu ko ina madina ko ina ko ina sallallahu alaihi wasallam in ya zo akan farko akan kafa mashi tanti mm. a nan na mira mm-hmm. hudu ya sallah a zahar a wurin sannan ya gangara ya shiga filin arfa to wannan kuma wurin da aka kafa mai tamti din yana yi a nan ne aka gina wannan masallaci na mera haka kenan waɗanda suka yi sallah a wannan wuri na namira wannan masallaci na namira suka tsaya a wurin tsayuwa arfin su bai bake yi mana to min ba a sallan azhar da la'asar sai a arafan saboda haka inda ya sallan azhar da la'asar menene arafa ne saboda haka wanda ya tsaya wurin arafa ne amma yukurahu me yasa yake karhantawa domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallan ya matsa gaba to am mai ta mazhab din nan duk abin da manzo yayi shine take kokarin yi ba bid'a a cikin malikiya babu bid'a a cikin malikiya in ka ga maliki yana bid'a ya dauko bid'a shi ne daga wani wuri ba daga malikiya ba kun fahimta to me muke to aka ce eh, bikurhin kurhin wa salla wa laufata mutum ne ya tashi zai je arafa an ce kuma rukunin an hajji ya samu sa'atan lailatan nahar ko ya samu wani lokaci lailatan nahar ya zama ya kasance arafa mutum ne taso ya yi latti shine murahik yana saurin ya iske arafa kafin alfijiri ya fito domin ya samu wani juz'in daren layya a cikin arafa don ya samu rukunin haji ko da ya kusa arafa sai rage lokacin sallah sa'a ɗaya raka'a ɗaya ne kawai raka raka'a ɗaya ya iya yin raka a ɗaya kafin alfijiri ya fito kuma ga arafa a gaban shi bai kai ba shi na aka ce sallah ya tsaya sallah walau fata ko da hajjin zai kubce mishi domin sallah ta fi hajji ƙarfi me yasa ta fi ƙarfi domin wanda ya fi sallah ana kashe shi amma wanda ya fi hajji fa so ashe wanda ake kashewa don ka bari ya fi karfi akan wanda ba kashewa kunga ba a kashe mutum ya zo idan ya bar sallah ko amma ka san in ka bar sallah ka san cewa hukuncinka a kashe ka ba ka da amfani ko ba kashe ka ba ka san matacce kake to ko da arafa za ta kubce mishi ya tsaya ya sallah kada lokacin ta wuce amma in mutum na da salloli waɗanda suka kubce mishi tun da masu nan gajere wanda ke ba sa bukatun tartibi to irin wannan ya wuce ya yi arafa din shi domin wancan dama akwai jinkirin rama su sai je a samu arafa din shi eh eh mutum ne yana da sallar isha'i a kan shi a kafin kafin a shiga ba an ce arafa in ka duba sama haka ce sa'atan lailatan nahari ba shine rukuni wanda bai samu sa'atan lailatan nahari ba bai samu hajji ba bai samu hajji ba to shi ko da iso arafa din so a ayi raka'a ɗaya ne kafin alfijir ya fito kaga da ya ɗan shige shi kenan ya samu arafa to amma kuma bai sallan isha'i ba lokacin ta zai tafi sai ka ce tsaye sallar shi a'a in zai kai aiko ba maganan ba maganan zaɓi ana maganan zaɓin cewa shin zai tsaya yi sallar ne don ya samu sallah cikin lokacinta daruri ko ko ya samu haji amma sallar ta kubce ɗayansu zai kubce ko sallah ta kubce ko hajji ya kubce wato tsakanin sallah da hajji gara hajji ya kubce akan sallah ta kubce to ku ga girman sallah kenan eh eh, eh. dan girmanta wato dan girman sallah ba a so da gangan ko dan wata ibada ta kubce maka har gara hajji ka biya kuɗi ka je can ka yi komai gara kai hasarar wayannan kuɗin da ka jira kuma zuwa shekara mai zuwa da sallan isha'i ta kubce maka alfijir ya fito baka yi ta ba Shi ne ma'anan to yanzu gashi mutum yana kwance yana ganin lokaci na wucewa yana mun shari Allah ya tsare mu Allah ya ba mu ku tsare to wa sunnatu guslun muttasilun daga cikin sunna na ihrami koko na arafa shine wanka muttasilin da ihram wanda yake haɗu da ihrami sunna ta ihrami kenan ba ta Abun nan ba ta arafa ba wankan nan da ake yi in an zo ɗaukan ihrami sunna ne kuma ya kasance muttasilun ya haɗu da ihramin da kamar mutum zai wanka da safe kuma ya ihrami da yamma to wannan bai haɗu ba wannan ba wankan ihrami ba ne wala dama amma wanda bai wanka ba fa yan ihrami ba wanka ba jini a kan shi domin sunna ce wa nudiba bil madinati lil hulaifi to dan madina ne zai ɗauki ihramin shi daga zul hulaifa ana son yayi wankan shi bil madina a madina <clears throat> yayi wanka a madina <clears throat> ya sa izarin shi da abin gautan shi ya sa mayafin nashi ya komai in ya je zulhulaifa kawai sallah zai yi kuma ya ɗauki niyya in lokacin niyya ta yi an fi son ɗan madina wanka a madina Hey. Eh. Eh. a taba me ba abun tabawa a arafa ba wani abun shafawa a arafa shi ma jabalun rahma ba a hawan shi ba suna ba ne <clears throat> sai dai wanda ya hau jabal rahma ya yi arafa arafa shi ta yi domin dutse ne da ke kan arafa amma hawan shi ba suna ba ne eh. hajjin shi ya yi amma ya yi laifi ka goma ce ka yi laifin ko <laughs> ya yi laifi amma hajjin shi ya yi to wala dama wa nudibe bil madinati lil hulaifi ko to saka ce wali dukhuli da ha'idin makkata haka kuma bayan an yi wanka na ihrami in an zo shiga garin makka wadda yake mace ce ba haila take yi ba ba kuma jinin biki take da shi ba maza da macin da ba ta yi ana son mustahabbi su yi wani wanka domin shiga garin makka wannan wanka, ne na ɗawafi amma in tana haila ko tana jinin biki ba ta ɗawafi ko to ita ba sai ta yi wankan ba mustahabi ne ina za a yi wannan wanka bituwan a wani wuri da ake kira tuwa yanzu ya shiga cikin garin makka hanyar tan'im nan ke tsayawa a yi wankan amma yanzu ba zai yi ba don yawan alhazai ba zai yi ba saboda haka gashi nan yadda ake yi don shiga a yi dawafi wani lokuf haka nan kafin a shiga arafa tsayuwa shi ma'ana mai wanka shi ma ba zai yi ba wankan shiga arafa ba zai yi ba sai dai wanda yake mina da yake akwai ruwa wurin domin ai kafin a shiga ne ake wankan amma zai iya yin wanka shi da ya tashi da asuba sallan asuba domin ya kamata sai zawali ne za a fara da zuwa arafa to shi ma yanzu ba zai yi ba wayansu ma yanzu daga tun 28 ba sa kwanan tarbiya arafa ake kai su kai tsaye don yawan mutane Ah, duk an ce sa'ata sa'atan lailatan nahar wanda ya samu wannan shi kina samu haji wani zai tasowa daga airport ba inda zai dira sai daren arafan nan zai shigo ya tsaya arafa ya yi minti biyar ya wuce musdalifa hajjin shi ya yi hmm. zaman mina tarwiya sunna ne kuma in ka bar sunna aikin haji babu jini sai wajibi in kuma fard ne wato rukuni shi wannan sai an yi shi jini bai gyara shi Walubsu izarin wa da'in haka mutum ya saka izar izar shine wato gautun da ake farin kyalle da ake nadawa kamar zanin mata warida shine wanda ake yafawa wato ana son mutum ya zama cikin wayannan guda biyu wani alaini hakanan kuma saka takalma na alain wato slippers slippers masu igiya igiya guda biyu in akwai wani takalmi wanda ake yi bai da igiya ko kamar slippers ba zai yi ba wata kalidu hadiyin kuma hadiya in ta kasance raƙuma ko saniya masu tozon nan ana so a rataya musu igiya da wani abu wanda zai nuna ah, cewa wannan dabba kayan ubangiji ce shi ne ma'ananta duk wanda ka gani saniya ko raƙumi ka gan shi da sarkan igiya ko wani abu a wuya shi ne an yi takali da an sa mishi abu a wuya sun ma sha'aruhu bayan an sa mishi kuma a tozon a samu abunan eh, kamar yadda ake wannan laslas wuta haka da kan karfe a tsaga bayan tozon a eh, cikin tozon daga gani haka kasan cewa hadiya ce ta uwangiji ce saboda haka ba mai neman cutar da ita masu takalmi e komai aka rataya in an zai sa igiya aka rataya takalmi komai aka rataya yayi banda kararrawa wannan dai ya nuna ma mutane cewa wannan kayan ubangiji ne kyauta ce ta ubangiji zuwa ga abun nan sawa'an wannan hadiya din nan ta wajibi ce ko ta fidiya eh, ce ko ta abun nan ko ta mai yake da suna nafila bayan haka a raka'ata ne sannan kuma ana so a yi raka'a biyu wannan raka'a biyu din nan aka ce wal fardu mujizin mutum ne ya zo shiga ihrami aka ce ya yi wanka ko wankan ne ya sadu da shiga ihramin shi to kuma ana so bayan ya yi wannan wanka ya saka tufan shi na ihrami ya yi sallah a biyu nafila to sai kasance lokacin ba a sallan nafila kamar yanzu aka bayan la'asar ko ko bayan sallan asuba kafin rana ta fito aka ce ya jira sai lokacin rana ta faɗi koko rana ta fito in ya jira sannan ya yi wannan raka a biyu in ko ba zai iya jira ba to inda ya kasance ya yi sallar la'asar ne to wannan sallar la'asar da yi ta farilla ta wadatar da shi ko sallar asuba ta farilla nan ta wadatar mishi mujizin ta zama shi to shi zai ɗauki hiramin shi yuhrimur rakibu zastawa in ya kasance akan dabba yake yanzu mota bayan ya yi raka'a guda biyu ya sallame sai ya je ya shiga mota in bus bus in mota mota in raƙumi raƙumi ya je ya hau abin da yake hawa in ya samu daidaita akan raƙumin ko akan motan sannan zai ɗauki hirami ya talbiya labbaik allahumma labbaik a cikin mota eh. me ka gaggawa ga wurin wannan ana gaya ma mutane sunna yadda sunna take sunna sunna kada mutum misali yanzu me ya rage mutum wai don ya jira sai ya shiga mota ya yi ya ce a bari da ya kare sallama ya yi akwai masu mazahib kusan akwai mazahib a cikin wannan amma mu nan muna nuna muna mazhab malik da ba bid'a a ciki mazhab malik da malaman da suka ruwaito ta duk kowa ƙwararren fakihi ne mazhabi ne da ba ta malami ɗaya ba ce ta malamai ne za a ce ulama ulmadina amma in ka ce shafiya ta me malami ɗaya ne hanafiya malami ɗaya ne ahmad malami ɗaya ne malikiya fa ba ta malami ɗaya ba ce shi yasa ba shi wal amru indana wannan indana malamai ne malaman tabi'ai tabi'ai da sahabbai kun fahimci bambancin mazhabobin tamu mazhab ta jama'a ce jama'an nan ta madina madinan da aka tsare su kuma wancan mutane ne local champion ne sai zama zama <laughs> domin ba su da wani sai shi fa saboda haka ku rike mazhab eh, walmashi to wanda shi kuma a kasa ya ta fa to walmashi idan masha mashi bayan sallama ya tashi ya ce zai tafi zai fara tafiya makka to nan ne zai talbiya shi to wa talbiyatun kuma tana daga cikin sunnan abun nan talbiya yanka talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik wannan talbiya sunna ce wa juddidat li taghayyuri halin ana talbiyan nan duk lokacin da mutum halin shi ya canja mai hali kuna tafiya haka sai aka yi kwana dama ka canja hali ka yi talbiya ko aka yi hagu ka yi talbiya ko aka juya baya ka yi talbiya kuna kan sama kuka yi gangara ka yi talbiya kuna kan gangara kuka yi tudu ka yi talbiya duk lokacin da hali ya canja litagayyur halin wa halfa salatin hakanan kuma kuka tsaya kuka yi sallah bayan sallah kamar yadda ake kabbarorin idi kai talbiya bayan sallah wahalli makkata wuli tawaf khilafun ta yaushe za ka tsaya kai ta yin wannan talbiyan nan shi in ka iso garin makka ka tsaya ko ko sai ka fara dawafi ko kuma intiha ko ka kare dawafi ka bar talbiya khilaf akwai sabani wayin kat awwalahu fadamun wannan talbiya ta farkon nan da za ka shiga ihrami mutum bai yi ta ba mutum ya batta talbiya ta farko fadamin to zai bar akwai jini a kan shi domin tana cikin in tsala in ya zama tsakanin shi da barinta akwai tazara mai nisa to akwai jini a kan shi in dai akwai tsananin lokaci ko ya dawo sai ya yanka wata wasutun fi uluwi sautihi to ba an ce talbiya ba a bayyana talbiya labbai allahumma labbaik labbai kala shari kala labbaik a bayyana ta ba wannan bayyanawan ma a tawassut mutum ya yi tsaka-tsaki fi uluwi wurin ɗaukaka sautin shi wa fiha kuma a lokacin da ake talbiyan kada yi daga sauti kada yi ta kuma can cikin sirri dan ya yi ta dai bayyane yadda ba zai wahalar da makogoron shi ba to ko zikiri za ka yi akwai inda aka ce ka bayyana akwai inda aka ce ka me asirta ba wai haka kawai ake so mutane su yi komai ba shi yasa yana da wurin da ake bayyana talbiya lokacin hajji mutum ba zai ɗaga sauti ba kuma ba zai shi ƙasa ba sannan lokacin jihadi a wanda suke gadin masu abin suna ɗaukaka sauti sai kuma lokacin kabbarorin da ake yi bayan idul adha shi ma ana bayyana su sannan duk wannan bayyana wannan ba a yin kama a ce shata da 'yan anshin shata kowa zai yin kayin ne na shi shi kadai su mata fa'a mata ba sai sun ɗaukaka sautin su ba su yi shi sirran hmm? eh, da mutum ya shiga makka eh, kamar tafiyar risala ibn abu zai ya ce in an shiga makka shi kenan ta tsaya shi kuma abin da ke cikin mudawwana cewa in ya ƙare tawafi ta tsaya to duk wanda ya yi wa ha haba da sa'ayin to bayan mutum ya ƙare sa'ayin shi in ya zo da hajji mufrad ne ya ƙare sa'ayin hajji sa'ayi na kudum ko in kuma umra ya zo ya ƙare sa'ayin umra to yu'awidu zai ci gaba da yin talbiya domin ya shiga ihramin hajji ko zai ci gaba da wa in bil masjid wannan ci gaba da zai yi koda daga cikin masallaci ne zai dauki wannan tarbiya cikin masallaci sai ya fara daga masallaci rawahi musalla arafa domin me dan ya tafi wurin da ake salla na arafa ashe ana zuwa arafa ana talbiya bayan mutum ya ƙara umrar shi in tamattu'i yake zai tsaya da araf zai tsaya da zai tsaya da talbiya sai zai tafi arafa sai ya je masallaci ya ɗauka rawa wato bayan azawali shi yasa ba a zuwa arafa sai bayan zawali amma yanzu na gaya muku ana kai mutane ma tun ranar takwas dan lalura ce saboda haka wanda aka yi shi arafa tun ranar takwas bai da wata ibada da zai yi a arafa ɗin ko da yake zai sallan kasaro a lokacinta domin an ce sallar kasar da ake arafa don tafiya ce ba don nusuk ba ne ba don ibada ba mutumin da aka kai shi ranar takwas ga wata eh. zai ci gaba da cika sallah ne ko a ah, zai zai ko amina ba kasar da ake yi ba eh. to balle kuma ya kara gaba hmm, zai ci gaba da kasar shi lirawahi musalla arafa wa muhrimu makkata yulabbi bil masjid wanda shi kuma ihramin shi daga cikin garin makka ya dauka domin shi muqim makka ne koko ya zo ya kare umra mai kamar mai tamattu'i to sai ya fara in zai ɗauki talbi zai talbiyar shi da ihramin shi na zuwa hajji na zuwa arafa sai ya je masallaci ya yi mazaunin makka da kuma wanda yake daga makka ne zai ɗauki ihramin shi to sai ya je masallaci ya fara daga masallaci wa mu'tamirul miqat mu'tamirul miqat wanda ya dauko ihramin shi daga miqati wato afaqi wanda ya zo daga waje shi kuma haka nan wa hajj haka nan wanda hajji ya kubce mishi shi ma lil harami to ba sai daga dukkan fa'in hurumin makka akwai bambancin haram da hurumin makka hurumin makka shine akwai wato tsakanin ka'aba masallaci kamar ka ce local government misali za ku iya gane a ce yanzu nan ba muna sarki ba cikin wani local government take kaduna north ko to haka makka take da hurumi hurumin nan nata kamar faɗin local government a wannan hurumin ba a farauta ko da kai ɗan makka ne zaune ba ka farauta a cikin wannan hurumi a wannan hurumi ba ka gan ici ya tsiro da kan shi ka sare shi hurumin makka to wanda yake daga miƙati ya fito ko ko wanda yake hajji ya kubce mishi da rashin lafiya ko don wani abu in zai ɗauki ihrami na fara talbiya to daga wannan hurumi lil haram daga hurumin makka zai fara wa min al-ja'rana tan'im lil buyut wanda kuma ya ɗauko ihramin shi daga ja'rana wanda ke makka yana so yayi umra sai ya je ja'rana wanda aka fi so ko tan'im masjid aisha

yana cikin aikin haji in ka fara aikin haji ba ka iya ɗora umra a kai amma ka fara umra matukan ba ka ƙare sa'ayi ma za ka iya ɗora haji a kan me umra wata umra tana iya goya haji amma haji bai iya goya umra sai an ƙare shi eh ya ƙare aikin haji ya yi dawafin ifada yayi sa'ayi ya je ya yi aski ya gama aikin shi na haji eh. yana cikin garin maka zai iya fita jirana ko tal'imi ya je ya sake haraba da umara ya zo eh zai iya eh zai iya yin umarar shi kamar mai zaune a makka tunda ya kare abin nan amma na mai mai da shi mutamatta ba eh. to walin tawafi to yanzu kuma za mu shiga rukuni na biyu kenan na biyu walin tawafi almashiyu wa illa fadamin liƙadirin lamu idhu shi tawafi sunna shi ne a yi shi almashi ko ku wajibi ya zama tafiya ke wa illa fadamin in mutum kuma yana iya tafiya ya yi tawafi a tafiya ya zagayo da kafar shi ya ce a'a za a tura shi ko za a hau dabba sai yanka rago domin wajibi ne ya tafiya mutanen da liƙadirin wanda zai iya amma wanda ba zai iya ba to a wannan bai da laifi shi kullum ana maganan qadir wanda bai da laifi wanda bai iya abu la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha to lam yu'iduhu to in har kuma yanka jini ba sai ya zo ba sai ya sake wannan ya tawafi ba wa taqbilu hajarin bifamin famin awwaluhu abinda kuma yake cikin sunna shine in zaka fara tawafi ba na zagayewa so bakwai ba mutum ya fara da sumbuntan hajarul aswad Bi Famin ya saka bakin shi akan hajarul aswad awwaluhu fakon ihrami in ba zai iya saka bakin shi ba ya sumbace shi to ya shafa da hannun shi in ba zai iya shafawa da hannun shi ba ya saka sanda ya sanda ya shafa in zai iya to yanzu dai sanda ba zai yi ba shafawan ma ba zai yi ba ta kabilin ma ba zai yi ba eh? hannun dama ke yi eh. Eh, mutum ya shafa da hannun dama wato yaminullahi fil ard akwai hadisai ko da ke da ifai ne suna cewa asalin wannan hajarul aswad daga aljanna yake aka je shi duniya fari pet amma zunubin mushirkai mai da shi ba kai to yanzu an gane dai cewa nan dutse daga sama ya fado right ne ba ba dutsen duniya ba ne wanda ya nuna kenan aljanna tana can an yi ta ajiye tana can an yi ta ajiye in hadisin ya inganta sai dai kuma abubuwan da ya nuna cewa allah zai naɗe sammai da ƙasa zai zo duk abin da ya halatta ya halaka kullu man alaiha me to kayan aljanna kuma ba sa lalacewa wato allah ne kama bada ana awalin halkin nu'iduhu kamar yadda allah ya sake ya yi wannan halitta zai zo ya sake ta sabuwa duniya sabuwa sammai sabo komai sabo jikinka ma sabo komai da ka sani amma za a gina shi da ma'adinan da ba su lalacewa domin duk wani ma'adini na wannan duniya lalacewa ke yi atom yana dike ranar da kake gani ana cewa kamar kyandiri ne za ta zo ta me ta ƙone domin an ga wasu ranakun sun kone kawai wani ya ce ya za ka samu wani ilimi eh? rana irin tamu ga sunan cikin sararin samaniya ga wata nan ta kone ta yi kara ta yi ga wata kuma kuma an ce jahannama lokacin da ake tana ja don zafin da ta yi fari don farin zafin kuma har ta koma mai baki don zafi har ta koma baki to shin wayannan duk halittunan da muka gani kamar yadda nassi ke nunawa kuma ilimi yanzu yana kokarin fahimtar cewa a ga abin da ake nufi cewa allah zai sake sabuwar halitta gaba ɗaya kakaf zai zo ba wani abu da zai rage har malikul maut ya mutu ba wanda zai rage sai allah kamar yadda ke da shi kadai haka zai dawo liman ilmulkal yau lillahi alwahidul qahhar to kun ga kenan Allah shirya da mu hmm. to shi ne wa kabbara sai ka takbiru za mu zo kan shi shi ne ce wato da aka ce a saka baki ko wafi sauti ƙaulani shin in mutum ya zo sumbantan wannan hajarul aswad zai fitar da sauti lokacin da yake sumbantan shi domin mutum na sumbantan abu akwai sautin da ke iya fitowa ko dan wannan sautin kaula ne ko ko kawai za ka yaka ne ko za ka yaka kaula ne shi yasa muka ce muku ba bidi'a a wannan mazhab malik tana fada da bid'a tana fada da bidi'a har gara sunna ta kufuce da bid'a ta shigo misali ne mutum zai ce maka ga nono in dai na san cewa fitsari ya ɗiga ga nono ne lafiya lau amma na san fitsari ya ɗiga wurin malikiya sai a ce a je shi gefe gara ka kwana da yunwa shafi'iya kuma a'a su kansu ma za su kafi tsarin domin hadisi da ifi mashkuk fihi domin neman falala su ci a ah, kaifa za mu bar nono mai lafiya kuma gashi abu abinci don dai kawai fitsari ya diga ciki mu ce ba za mu sha ba ku ƙara ma fitsarin mu sha kun gane bambancin saboda haka mazhab malik ita ce mazhabul yaƙin bid'a to yaran nan da suke zuwa suna kawo mana bidiyoyi ciki ga wasu cewa rawahu hadith domin cikin hadisi ne wa ya yakunu rajul min ahli hadith wa huwa mubtadi mubtadi domin ka kawo hadisi kuma ka san da ake aiki da shi ba kuma ka kirkiro aiki da shi kaga ka zama min muhdathatil umur ka kawo bidi'a ko to duka yawancinsu ɗaya-ɗaya ne kawai har yanzu za ka ga malamin da ya tsaya a kan wannan mazhab na malik na koren bidi'a ɗaya-ɗaya za ka gani shi sa wanda ya tsaya haka shikenan sai mazhab ta atamidu irin su abu ran Kairawa ne irin su ibn qasim sai a tsaya kansu amma wanda ya buɗe kofan da zai yi bidi'a ta shigo ta hadisi eh, da'if ko ta wani ijtihadi ba na bin salaf ba sai a ce a ah, laisa bi mu'tamad ba a koyi da shi domin ta mazhab ce mai koren bidi'a saboda haka da izalatul bidi'a wa iqamatu sunna ta bayyana wannan ƙasa ya kamata ta tabanna mazhabul malik da kawai sun zo sun ce ayi malikiya ba sai ma an faɗi wani jama'atu kaza kaza kaza ba da yanzu mu bar bidi'a a kasan nan bayan malikiya sai hanabila su inda hanabila suka bambanci su suna ya'tamiduna hadisu da'if khairun min ra'ayi wurin malikiya kuma al-ijtihad wal qiyas khairun min hadisu da'if me yasa malikiya sai ta ce maka in na qiyas ai ba ina yi ne da son zuciya ba ina yi ne da asali wa asalin nan so ya zama ya tabbata tunda asalin nan ya tabbata illa na iya fito da ita kuma ta tabbata a far'in da zan sa ya na fi natsuwa in bi wannan abu da ya tabbata in yi kiyasi a kan shi a kan in bi hadisi da ifi mun san abinda da ifi yake yi makarici zai zuwa shi goma da karya ce annabi ya ce bai ce ba kun fahimta su hanabila suke cewa a'a wal hadisu da'if khairun min ra'ayi in bi wannan hadisin ko da makaryaci ne ya fi mu alheri da in bi ra'ayi sai malikiya su ce to a to ai hadisin da'ifi shi ma ai ra'ayi ne domin ya mai da shi da'ifi domin ana tsoron ra'ayin mutane zai shigo shi yasa ai mu ma gudun ra'ayi muke a can kun fahimta saboda haka da mazhabobin biyu su ne suka yaƙi bidi'a shi sa yanzu za ku gani da malikiya da hanabila suke yaƙin bidi'a. Allah ya babu mawafaka wannan yi magana ya ce akramakallahu mutumin da ya riga ya riga ya bar wani rukuni na wajibi ma'ana farilla kuma ya hada da sunna wajen aikin hajji ya ce malam yanka ne zai yi ko koya zai yi an ce in wajibi ne mutum ya bari a haji akwai yadda zai biya jini in kuma farilla ne sai ya yi ta wato farilla ne sai ya yi ba abinda zai iya gyara mishi ta sai ya yi wannan abu ko da ya koma garin su wannan sunan sai yanka kenan in sunna ne eh, zai yanka to ya ce tambaya ta biyu kamar yadda ake faɗa mutumin da ya kai ya yi sallah a masallacin harami na makka yana da lada dubu ɗari ya ce shin idan ya yi sallah a hamsu salawati na cikin garin makka yana da wannan la'usirin yana nufin shin sallah cikin hurumin makka yana daidai da musalla a cikin wato wannan falalin ana samu a haram eh. malamai suna rinjayar da cewa ana samu domin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ƙara hajjin shi ya fita daga garin makka masallaci ya je tiwan inda muka ce ake zuwa ake wanka hmm. ya kwana kusan goma sha biyar ana jiran masu haila su haila su ƙare haila aka ce to da ashe cikin masallacin ya fi daraja da bai tsare da sahabbai a wurin a wajen makka ba tunda da duk cikin harin makka ne ana fata duk wanda ke cikin hurin makka yana samun wannan lada amma ne ya ce harami ya fi lada ku eh to kullum sahu na farko ya fi na biyu na biyu ya fi na uku haka wanda ya zo masallatai masallacin da fi tsufa a gari ya fi lada inda ba na 'yan bidiya ba <laughs> masallacin da ya fi tsufa ya fi lada masallacin da ya fi yawan jama'a shi ma yana da lada sannan masallacin da ya fi nisa yana da lada saboda haka in mutum sun samu sa'a a garinsu tsohon matsalacinsu akwai sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya ce sharrul umur ba sun bid'a gashi masallaci tsoho gashi ya fi girma a gari kuma tafiya yana da nisa ba masallacin da ya kai shi lada to kun ga harami awwala baitin wudi alin nas shine me lallazi bi bakkata shine masallacin farko saboda haka yin sallah cikin masallacin haram ya fi lada kuma ka samu sahun farko ya fi lada Allah taimake mu wannan yake tambaya ya ce akar makalla mutum ne ya samu hadarin mota ya je ya buga wani bayan ya buga wanda ya buga ma mutumin ya rasu ya ce shi ma ya dawo gida baya da lafiya ya ce ya kasa yin azumi na ramadan bai iya cikawa ba kuma ga kafara kan shi ya ce akan makallahu me ya kamata ya fara in har ya samu sauki in ya warke sai ya yi ramadan sannan ya yi kafara wani ɗalibi daga jihar zamfara yana cikin wannan masallaci ya ce ya zo ne nan masallacin saboda ya samu malam don allah malam ya yi kira ga gwamnan su na jihar zamfara saboda halin da ƙasar take ciki kusan ko'ina an riga an sani ya ce 'yan gudun hijira da suke yawo a cikin gari ya ce mutanen gari sukan je su tarar da su su ce kafin su taimake su sai sun yi fasikanci da su kuma su yi fasikanci da 'ya'yansu ya ce kira da yake so malam ya yi ga gwamnatin jihar zamfara don allah ta neman musu wani matsugunni inda za ta aje su tana kulawa da su kafin allah ya yaye wannan matsala ya ce wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to a wannan gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da kuma mutanen gari ya kamata masu alheri su taimaka a samu wuri inda za a tara wayannan mutane masu hijira don haƙƙinsu da ke kanmu na ɗaya yana kan gwamnati dukan gwamnati har da eh, local government in sun gaza kuma yana haƙƙin al'umma a kare su na biyu wannan fasikancin ai shi ne sababin da allah aiko wannan musiba ba ma haka ba akwai wani wanda ya zo ya same ni musamman kuma ya mu ishara musamman daga garin gusau ya ce wata musiba da ke samun mutane shi ne, matan aure matan aure ma ba su kama kansu a wannan gari to ba dole allah ya saukar da musiba ba ai laifi muka yi wa allah shi yasa ya turo mana wannan musiba to laifufukan nan da muka yi wa allah shin mun ɗauki hanyar tuba da neman gafara mu bar su mu gyara halayenmu tsammanin allah ya ji tausayinmu ya gyara muna ba ma yi me muke tsammani muna tsammani ƙarfinmu shi zai fitar da mu alhali kuma zunubanmu ne suka ja muna wannan musiba zunubai na rashin adalci zunubai na arha da jinin mutane zunubai na alfasha da munkar da fasikanci na shugabanni da mabiya duk shi ne ya haɗu kuma ku lura zamfara da aka ce an tsayar da shari'ar musulunci mutane kowa ya marhaban aka taru aka ce an ƙaddamar da shari'ar allah a wurin sai ya zuma daga baya ya zama ana yaudara allah ba shari'a to dole allah ya jaraba mu shi yasa duk kisan da aka yi ya fi tsanani a zamfara kuma an bar mutane cikin jahilci yadda na san an bar mutane jahilci tun da na zo ina tunanin me ke kawo ƙauye ka ji an shiga wani wani lokaci wani masallaci a shiga a kashe mutane na cewa me ke kawo irin wannan sai gashi an buga a jarida mutane sun yi layi wai sun je wurin wani boka zai ba su layar bindiga kattaka masu to shine maganin bindiga a ji a baka laya mutane kun yarda da bokaye ina shari'a musulunci ina tauhidin da aka koya mutane a cikin kuma guson nan muka ji ga wani gida ana sa kur'ani cikin matsayi ko ba ka ba to mutane sun yarda da sihiri alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا إيماني ده سهري nuna min mutum ɗaya da bai yi imanin sihiri ba to ya wannan mutane allah ba zai su ba kuma allah yana halakawa wani lokaci sai ya zo da mutane ulu ba'sin shadid mutanen da yake ala fitra mutanen daji suke amfani da su bari ba misali tatar da magul musulmai ne suka lalace kulafa suka zama sai shan giya da wake-wake a majalis ga kuyangi mata da yawa cikin fada da allah ya niyan karya wannan khilafa ɗin gaba ɗaya sai aiko musu tatar da magul bai san kowa ba sai dai zubar da jini hmm. suka zo athaw fil ardi fasadan suka shiga bagdad bagdad tana da kogi guda biyu duk littafin da suka samu a cikin bagdad sai suka jefa shi a kogi har ya zama ruwan shi baki mutum kuma an datse shi da jinin shi a jefa shi cikin daya cikin furat ko dijila sai ɗaya kogi ja daya kuma baki majzara suka kashe mutane wayansu malaman suna cewa kai tatar da magon sun muna barna domin sun bata littattafai na musulunci mai yawa amma na gwai muku Allah na da hikima ba su ɓata kamai ba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu duk littattafan shirme ne mutane sun koma falsafa addinin ma an bar qur'ani an bar sunna an koma me rubutun eh, mai yake da suna falasifa har an kai ga mutum ya zo ya ci annabci ma yuktasab wai riyada za ka yi ta sufanci ka zama annabi Allah zai yarda a bata littafin shi la sunnan mazon shi la amma lishe maifa to wa'annan tattara da magol da suka zo suka yi kace-kace da musulmi suka ɗauke mulki su inna kuma suka zo suka musulunta kuma suka musulunta suka kai musulunci har indiya shekara kusan dubu ɗaya suna mulkin musulunci a indiya su inna fa su mutanen daji nan da kuke cewa criminal criminal criminal kaf ku yi mamaki su musulunta kuma su zo su danne ku da musuluncin nan in ba za ku tsaya sulhu na gaske ba ai musulmi ne akan kallon a ba san shi ba Yau ba su san shi ba su zo su san shi kuma su danne mutane da shi an ci ku tsaya a shiga a koyar da su kun ga yadda muka shiga mun je musa littafi haka ba wanda a cikinsa bai karba ba maimakon a ci gaba a'a mun ce mutane ku kawo taimako a shiga wanda ya kawo dubu ɗari dubu ɗaya to shi suna kama mutane suna biyan miliyan ɗari wannan miliyan ɗarin nan da ma tuntuni kun ba da miliyan ashirin an shiga an musu don da ba su kama ku ba in gwamnati ba za ta yi ba ko ba za ku yi ba kowa na son kanshi ana nafsi nafsi nafsi nafsi to gashi na yanzu kowa ya rasa sannan kuma yanzu gashi ana tusa musu muguwar aƙida ana tura musu muguwar aƙida mun yi tun lokacin da muka ce muka ce kakku ya da tura musu muguwar aƙida ku bari mu shiga akwai mutanen da kai duk haukan mutum kun sani duk haukan mutum mai wuka yana kisa duk haukan shi wallahi akwai wanda zai ce mishi kai kawo kan nan sai ya mika ko babu to misali ne nake bayarwa mutanen nan ba su buwaye mu ba ba su buwaye mu ba abinda da ya buwaye mu mutanen waje da gwamnatinsu masu son a hura wuta shi jin daɗi <clears throat> a kashe su duk wanda ke jin daɗi a shiga a kashe su ka su ma suna jin daɗi su shigo su kashe ka to me kake mamaki idan sun kashe ka kai ma ai kana son me to to fighting to maimakon yakin nan mun iya shiga a raba fada a ilmantar da su a canja musu abin da zamfara ya kamata ta yi haka kuma shi gwamnan mun zauna da shi ya ce har zai taimaka kai ba ba makiyayan zamfara ba na kasan ma gaba ɗaya zai taimaka amma muna tafiya kuma sai ban san wanda suka mishi magana ba sai canja eh, ba ma canjawa ba an ce ne na muke tsammani sai da aka matsa mishi ma ya bar fatin da yake ya shiga wani ya canja gaba ɗaya yanzu kuma an samu wani cikin masu ta'addancin mu muke ganin ta'addanci su kuma suna ganin mai ramuwa gayya haka suke gani su a wurinsu mu ne 'yan ta'addan domin zai ce maka ya kashe 'yan banga su kuma 'yan banga su sun kashe fulani eh, haka ke sai ya gaji ya gade a zauna lafiya kuma ya gaya ma duk mai ya kanshi za a zo a zauna lafiya kuma sarki ya istihadi da kan ce wannan mutumin da ya cancanta mu ba shi sarkin fulani domin duk mai matsala mai kuka ya kai wurin shi amma najeriya ko'ina gashitan sarki ya yana haɗa kai da me? 'yan ta'adda kuma ya aka bada izini a kashe su aka jefa mishi bom kuma aka je ana jana'izar shi kuma aka jefa ma masu jana'izar me bom to masu jefa bom dinnan su dinnan su wane ne su wane ne me hukuncin su wurin Allah saboda ka zubar da jini cikin kasa ba shine magani ba saboda ka mu gyara halayenmu mu mutanen zamfara ku gyara halayenku ku rike shari'an nan da aka ce ita kuma shari'a ilimi ne ilimi an bar mutane cikin jahilci ba tauhidi ba ibada sannan kuma ga fasikanci fasikancin nan kamar yadda na gaya muku akwai wanda ya zo ya ci mun don allah ka yi wa'azi game da mata ma masu aure suna fasikanci lokacin shari'a ma an zo an gaya mun cewa da aka hana kide-kide da aka hana club-club to duk wani munafiki fasiki dan zamfara ya dawo kaduna in weekend ya yi za ka gara ta a zo kaduna a yi iskanci a koma to shi za mu dinga yaudara kanmu ba yaudarar allah saboda haka wannan musibar da ta same mu arewa mu tuba gaba daya mu bar zunubai mu rike addinin musulunci in mun rike to Allah zai ɗaukaka mu amma in mun ci gaba da wannan hanya muna tsammani su jiragen sama ko ba ba mai za su yi maganin wani abu wallahi ba za su yi ba sai dai kawai abun ya kara muni muna fata Allah ya nuna muna hanya ba mu ikon dawowa mai tambaya na karshe ya ce Allah an ce wai idan ladan ya daga murya bayan liman in ana jin liman wai ladan baya da sallah ya abin yake to an ce ka ce an ce ya haka yi rubuta abin sha an ce to shi kenan amma mai sunna ta karantar mai sunna ta karanta annal isma wani zirwa ya ja'iz ya halatta ya wato to kaji dai ba bida ne ladan yana da sallah sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam kafin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka tambayi malam tambaya ta farko kun ji amsan da ya bayar tambaya ta farko da aka wa malam duk muna zaune da gangan jikinmu ne amma zukatanmu ba sa jikinmu tambaya ta farko da aka wa malam amsan da ya fara bayarwa nake so ɗaliban ilimi su lura amsan da ya bayar ya ce abin da malamai suka ce kaga ba shi ne faɗa ba so yana da kyau kullum idan aka maka fatawa tunda kai ba mufti ba ne to sai ka hakaito abin da malamai suka faɗa wannan koyarwa ne kar ka zo ka ce ina ganin kaza kaiwa ka kake gani a ina har ka kai ga wanda zaka ce kai kana ganin kaza ga abin da malamai suka ce magabatanmu sun ce kaza sun ce kaza magabadanmu sun ci kaza sun ci kaza wannan shine abin da ke so in yi mana tsokaci akai inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم ala muhammadin محمد وعلى ازواجه wa كما صليت على ال ibrahim. وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد المجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار muna roƙon Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya karatu da muke yi Allah ya bamu ikon yin amfani da shi wa'anda suke cikin halin kunci Allah ka san su Allah ka warware musu wannan halaye wa'anda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya malamanmu da suke karantar da mu dare da rana muna roƙon allah maɗaukin sarki ƙara musu lafiya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 سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين